To jama'a masu kallon mu a cikin wannan shiri na bakan gizo assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Shirin da ke zuwa muku akan wannan tasha a kowace rana kuma a daidai irin wannan lokaci. Ya muka ji da al'amuran yau da kullum muna fata Allah muna jagora a dukkanin abubuwan da muka sanya a gaba na alkhairi amin summa amin. Sunana Abubakar Umar ni ne jagoran wannan shiri a halin yanzu. To kamar yadda aka san shirin bakan gizo shiri ne da kan kawo muku abubuwan da kan ilmantar ya faɗakar ya nishaɗantar. A yau za mu tafi wato ko kuma in ce za mu koma garin nan na zazzau gari mai tarihi gari mai ilimi kwarai da gaske na faɗa don na san kanawa za su ce anya to haka yake wakilinmu elmu'az ya shiga birnin zaria kasancewar a kasar hausa muna da garuruwa daban-daban kuma muna da kayayyaki na tarihi iri daban-daban muna da abubuwa na nunawa wanda za a nuna a ce eh lalle kasar hausa muna da abubuwa na tarihi a don haka a wannan karan wakilinmu ya shiga garin zaria ne kuma ya tafi yankin nan da ake kira tudun wada wato tudun wadan zaria inda ya ɗauko mana tarihin wannan wuri wato tudun wada shin menene ma yasa akan kira waje da tudun wada akwai tudun wadan zaria akwai tudun wadar kano akwai tudun wadar kaduna akwai garuruwa daban-daban daban-daban daban za ka ji an ce akwai tudun wada shin menene yasa ake kiran wuri da tudun wada bari ga wakilinmu el mu ji me za a ce musamman a game da abin da ya shafi tudun wada amma na zaria el gare ka To jama'a masu kallon mu kamar yadda aka ce muku za a kawo muku abubuwan da suka shafi tarihin tudun wada. In aka ce tudun wada ana nufin wuri ne wanda tsukukin wuri ko kuma wurin da ya matsu wani sai ga yana neman ya matsa gaba domin ya samu canjin ci gaba na rayuwa sai canza ya je ya zauna a wurin. to yanzu ga mu a tudun wadan zaria kuma nan wurin ina kan shatale-tale ne na tudun wada zaria wato shi wannan shatale-tale shine shatale-talen da ya hada cikin garin zaria sabon garin zaria a nan bayana sannan ta nan bangaren ya je cikin tudun wadan sannan ta nan bangaren kuma ya je gaskiya wato inda ake makarantu da dama suka tallaka kenan a wurin ta nan bangaren akwai jami'a ahmadu bello ta nan bangaren kuma akwai wato kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bamalli da ke zaria wato nan wurin ya zama shine ainihin zuciya na tudun wada ko kuma mu ce na zaria bayan ka fito daga cikin badala kenan wato nan wurin da nake tsaye cikin tudun wada yake kuma shine ya hada ko ina da kake bukata ka tafi in bayan ka fito daga cikin zaria tare da fatan za ku biyo mu ku shiga cikin zaria ko kuma cikin tudun wada zaria ku ga wuraren da suke na asali a tarihi sannan kuma wuraren da ci gaban zamani ya kawo su ake amfana da su a sakamakon ci gaban zamani da karuwa hauhawan jama'a daga inda ya musu matsatsi zuwa inda suke neman su samu walwala wato tudun wada kenan ƙasar hausa ko kuma mu ce najeriya da kanta tana da yanki daban-daban wanda arewacin ƙasar nan na ɗaya daga cikin yankunan da suke da girma kuma wurare da muhalli da jama'a ke zama suna da sunayensu daban-daban A ƙasar Hausa akwai wurare da suke da sunan tarihi inda za ka same su a garuruwa daban-daban suna amfani da sunan iri ɗaya. Tudun wada na ɗaya daga cikin irin waɗannan sunaye da muke amfani da su a arewacin ƙasar nan. Mun zaɓi tudun wada Zaria ta zama tudun wada da za mu fara magana a kanta. Albashi daga baya ma iso sauran tudun wada da suke yankunan mu da kai ka sani wanda mu ba mu zo kan wurin ba tukuna. Wannan wuri da kuke kallo shine tsakiyar tudun wada zaria kuma wuri ne wanda ya samo asali ko kuma ya samu bayan samuwar cikin zaria wato da ke cikin badala kenan sakamakon bunƙasa da cikan jama'a da suka yi hakan ya janyo baƙi da sauran jama'a suka fito waje domin su yi mahallinsu su dinga zama wannan tafkeken wuri kuma da kuke kallo ita ce makabartan da ke tudun wada domin ko duk inda ka samu mahallin jama'a sai ka samu makabarta ta inda idan aka samu wanda suka riga mu gidan gaskiya za a dinga ɗauko su ana ajiye su ko kuma ana bizne su a matsayin gidansu kenan na ƙarshe a rayuwa. Baya ga makabartan Zaria akwai gada da aka gina zamanin Nisara wannan gada kenan da kuke kallo ta yadda za ku gadan aka haɗa ta da ƙarafuna ce kuma gadan tana amfani ne a lokacin da ake amfani da sana'a ko kuma mu ce lokacin da ake sana'an bayi da kuma ɗaukan kayayyakin gona wato amfanin gona zuwa kasuwannin da muke da su a yankunan zaria da ma sauran wurare da ke arewacin ƙasar nan. to ci gaban zamani ma ya kawo ta yadda gadon ta yi kaɗan sannan kuma aka gina ita wannan da kuke kallo kusa da ita ta yadda za ku ga gadon ta yi girma kuma ta yi zamani domin ko ga ta nan da kyanta da kuma girma yadda motoci da bambura suke wucewa ba tare da matsatsi ko kuma sun samu wata mushkila ba. Wannan tsakiyan wurin nan ne tsakiyan tudun wada a zamanin da aka fara buɗe tudun wada. Amma ci gaban zamani ya kawo tudun wada ta buɗe sayin da ta samu wurare daban-daban ta inda bunƙasan ya kawo ta ga inda aka samu hanyoyi don da suka bunƙasa aka samu yankuna da suka haɗu suke zuwa ko kuma su fita zuwa unguwanni ko kuma wasu garuruwa ma a yankunan da ke arewacin ƙasar nan. Baya ga su waɗannan gadoji akwai wasu ci gaban kuma da suka samu a yankin tudun wada zaria. ta yadda za ku ga wata hanya da ta miƙe wato ta samu shatale-tale to ita wannan shatale-tale ita ce ta yi ɗauki ta ɗauki hanya har zuwa wata babban jami'a da ke arewacin ƙasar nan wato jami'an ahmadu bello da ke zaria ita wannan jami'a da kuke kallo duk cikin yankin tudun wada take domin a zamanin da wuri ne wanda ya kasance gona ce ga mutanen da ke zama a wannan wurin ko kuma mu ce garken shanu ne da kasuwa ta inda mutane suke al'amuransu a fili ko kuma noma a yankunan wurin amma yanzu ga shi nan ya zama makaranta kuma ga ta nan jama'a na shiga da fita domin harkokin ilimi a wurin ku kasance da shirin bakan gizo domin jin ƙarin bayani akan me yasa aka samu sunan tudun wada da kuma sauran alaƙan ita wannan tudun wada da sauran tudun wada da muke da su a yarayocin ƙasar nan ku kasance da shirin bakan gizo ku kasance da shirin bakan gizo domin kawo muku abubuwan da ya shafi wannan al'amari na tudun wada Zariya.